tsofaffi da mutane da ke ɗauke da cututtukar kiwon lafiya irin su ciwon zuciya matsalar numfashi da cutar sukari suna cikin haɗarin kamuwa da cutar covid-19 wadda aka fi sani da cutar coronavirus a yanzu babu maganin shi cutar coronavirus wato covid-19 hanyoyi mafi cancanta shine kare kanka daga kamuwa da cutar shi wannan cutar yana yaduwa ne daga mutum zuwa mutum a tsakanin mutane da suka kasance kusa da juna yayin da babu tazara a tsakaninsu ko ta hanyar tari atishawa ko magana tare da mai cutar idan digon yawun mai cutar ya shiga baki ido ko hancin mutum da ke kusa da shi musamman wadda baya dauke da cutar ya shaƙa. sababbin bincike sun bayyana cewa cutar covid-19 na iya yaduwa ta hanyar mutane da ba su nuna alamun cutar a jikinsu ba haka zalika ba su san cewa suna dauke da cutar ba ya kamata mu dukufa wanke hannayenmu akai-akai mu wanke hannayenmu da safulu a ƙarƙashin ruwa mai gudana na aƙalla sakonni ashirin musamman bayan mun shiga cikin cunkoso ko bayan fyace hancinmu ko tari ko attishawa ya kamata mu kula da kanmu kuma mu bi dokokin hukumar kiwon lafiya wannan saƙo ne daga gidan talabijin tozali tv